وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام inna allaha kana alaikum raqiba amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a yau muna ranar asabar cikin ikon allah da ƙaddarta wasa ya ƙaddarto mu kasance a cikin wannan gari mai tarihi a duniya gari mai tarihi na addinin musulunci yabo garin moyijo ya yabo local government jihar sokoto kuma najeriya domin mu gabatar da wa'azin a matakin jiha jihar sokoto a wannan gari kuma a wannan fada fadat mai girma sarkin kabin yabo mai gabatarwa ya ambaci manyan baƙi waɗanda annan daga shugabannin mulki namu na siyasa da watun sakatarori da kuma masu mulki na jiha kamar 'yan majalisa da kuma manyan watun uwayenmu sarakuna da sauran ya agaji da alaramomi da manya-manyan malumma da al'ummar da na haɗunan duk mai gabatarwa ya ambaci kowa da kowa muna roƙon allah ya wa kowa albarka kuma allah ya ƙaddarci aljannar firdausi ta zama mu baki ɗaya ya ku bayin allah makasudin sanya wannan wa'azi shine domin kiran mutane ga hanya allah shine alƙur'ani da sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma kiran mutane daga duniya zuwa ga lahira da kiran mutane da su guje ɗan su koma ga allah da kuma kiran mutane su saki hanyoyin wuta su ha hanyoyi na aljanna allah ya sa muna da rabon shigarta kamar yadda kuka sani allah maɗauhakin sarki da ya halicci wannan duniya bai ban mu haka nan sake ba ya aiko muna manzanni manzannin nan da yawa domin mi domin su faɗakar da mu su yi muna wa'azi su kire mu zuwa ga waton duniya mu bar duniya mu koma ga lahira mu ba hanyoyin shaidan mu koma zuwa ga hanyoyin allah Allah maɗauhakin sarki Allah ramma sai ka ambatan muna Allah yana cewa inna auhaina alaika kama auhaina inna auhaina ila إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده نعم وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق والعصب وإسحاق ويعقوب والعصبات نعم وإيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا na dauda zabura na'am waɗannan duk wani jinsi ne daga cikin jinsin annabawan Allah waɗanda Allah ya aiko duniya domin su yi irin wannan aiki da muke yi na kiran mutane zuwa ga ibada Allah to akwai saƙo guda hudu da nake son yi idan muna aikin ga na annabawa da Allah ya aiko muna dukkan aikinsu sun kere mu ne zuwa ga bautar Allah Allah bai halicci sama da ƙasa ba bai halicce mu mu mutane da aljannu ba face domin mi don ibada Allah kawai to wannan taron namu mun tara ku ne domin mu kere ku irin aiki aiki kwatankwacin na annabawa mu kere ku ku bauta ma Allah shi kadai bauta ma Allah shi kadai a saki shirka a saki bautar wasu mutane da wasu gumuka kowa ya rika Allah malaman da na yi wa'azi tun daga na farko malam abdurrahman sani mai tawal Allah saka ma wannan matashi da albarka da kuma da ta dingyadi abdullahi abakar dingyadi Allah saka mai da alkhairi da kusa ga dafta ya yi kusa insha Allahu mala aliyu sharu gwadaba Allah saka mishi da alkhairi sai na ibina na biyu wanda ya karantar da mu tauhidi Allah saka musu da alkhairi to wannan wa'azi shine wa'azin wannan ƙungiya, muna roƙon Allah waɗannan malamai Allah ya ƙara mana irin da yawa kuma wasu ga sunan zazzane irin su Abakar Ladan mai idigami irin su Abakar Maraho Silami irin su ga sunan dai Basuli Sahuwa irin su Malam Muhammad Abakar Shagari da sauran Malam Abdullahi Gada da sauran dai sauran malamai duk ga sunan kewai da ni to wannan in mun haswahi wanga wa'azin da kun ji a iri ne na sai dai ƙarin bayani da fata allah ya taimake mu a alaran ma annabawan ga da ka ambatan muna na yi dunkule na faɗi aikin su shine muke yi na abota ma allah shi kadai ayi ibada da allah don haka kuma gashi ƙarhe goma ta yi akwai mutanen keɓe akwai mutanen gada da dai sauran haɗin jiha ga kamar da kuka sani yanzu lokaci na na sanyi kuma mu nan kawai shi ma kanshi wa'azi ne saboda haka zan dakantar da wannan wa'azi bakin wannan lokaci ina roƙon allah ya albarkace mu da abin da an ka faɗa duk wanda ya halarci wannan wa'azin maza da mata da masu saurare da masu gani ƙasashe daban-daban ina nan zanne wani ya bugo min yana wata jiha ce ga wa'azi na ya ga muna yi allah ya saka ma kowa da alkhairi sannan akwai wasu matan aure cikin gida akwai wata mata da ta ce a da saƙunta don allah tana son da wanda sauti ke kai mu da wanda annan don allah a tanya ta addu'a allah ya zaɓan mata miji ya ba ta miji mai albarka tana cikin damuwar rashin miji don allah ai mata addu'a allah ya ba ta miji mai albarka akwai kuma wata mata ita ma daga cikin gida ta aiko tana nema addu'a ga jama'a gada annan don allah a tanya ta addu'a allah ya ba ya lahiya saboda haka muna musu addu'a Allah ya biya musu bukatocinsu ya biya muna baki ɗaya. sannan jama'a wato akwai tuna baya idan kuka idan ba ku manta ba shekaru kusan in ce yanzu an shigo ta biyu da rasuwar jagoran wannan kungiya na garin yabo malam tukur umar yabo muna addu'a Allah ya gafarta mishi da sauran musulmi da na gabace shi da tun harko waɗanda na gabace mu da imani Allah ya gafarta musu baki ɗaya da iyayenmu da danginmu dukkan musulmin da na gabace mu Allah ya gafarta musu ina son kuma in yi unhwani da wannan dama domin in kirai sabo wanda ya zan shine shugaba na nan yabo madadin mallan tukur shi ma alhamdulillahi malami ne gwargwado mai karatun sha'anin addinin musulunci dama wannan kungiya kamar da kuka sani kungiya ce ta karantar da addini don haka duk wanda Allah ya sa yana da haske ya karantar da wannan addinin to yana da dama ya kaya jagoranci wannan kungiyar ilimi ko na zamani ko na arabiya domin mi makasudi dai guda shine qur'ani da sunna annabi muhammad sallallahu alaihi kamin kira mai addu'a don allah a saurara zan kira malam watun sani babban runji domin ya zo ya ɗan gaisa da jama'a kamin mu kire limamin da zai rufe mu da addu'an sha Allah malam sani ya kusa eh shine eh, shugaban kungiyar izala na yabo ai na bayani akan makallahu eh a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim jama'a assalamu alaikum a ah, muna godiya kwarai ga ah, Allah subhanahu Ta'ala. da ya kaddarce mu da a ah, haduwa wannan garin domin gabatar da wa'azi na jiha muna godiya ga majalisa ta jiha ta sanya wannan wa'azi hakanan kuma muna godiya ga mai rikon karma hukuma irin ɗawainiya da kwamishina hmm. da kwamishina sani bunu yabo da kuma a honorable abubakar shehu shamaki da irin dawainiya da suka yi da muhammadu jariri eh. da sauran mutane akwai mutane da yawa wanda suka bada da gudunma domin ta wannan wannan wa'azi muna roƙon Allah subhanahu Allah ya saka musu da alheri Allah mai da kowa gidan salahiya assalamu alaikum wa alaikum assalam sannan da Allah jama'a saurara kame a yi addu'a akwai wasu bayin Allah hayo a nan garin yabo ya kamata kowa ya saurara duk wanda zai yi addu'a ya sanya waɗannan bayan Allah a cikin addu'a waɗanda suka watun ba da wasu ɗimbin dukiyarsu domin haɗaɗa masallacin jimu'a na garin yabo na jama'atul izalatul bida ya kamata sunna suka hmm? ta akwai wasu bayan allah waɗanda na ba da hilallakinsu kuma hilallaki huskar gari rayuwar gari suka ba da su domin a faɗaɗa masallacin jimu'a a wannan gari mallaka wannan ƙungiya na jama'atul izalatu wa kamtu suna waɗannan bayan allah allah ya saka musu da alhairi allah ya sa aljanna ta zama ko masu mu da mu baki ɗaya allah ya buɗa musu yadda sun ka lilwanta maɗakin Allah a bayan ƙasa Allah ya lilwanta musu duniya da lahira kuma Allah ya samu yi koyi da su domin sun yi abin da ake addu'a ake roƙa musu Allah Allah ya saka musu da alkhairi sannan kuma tuni an fara aikin wannan masallaci don haka duk wanda Allah ya hore masa nashi jari a cikin wannan gina to buɗi take a yi ƙoƙari Allah ya saka da alkhairi sannan a ƙarshe a nan kusa gare mu akwai mata a cikin gidaje waɗanda sun halarci wannan wa'azin muna roƙon allah ya saka musu da alkhairi allah ya zannar da su lahiya ya zannar da mu lahiya da su da mazaizansu da iyalansu allah ya yaye muna damuwa ta duniya ta lahira muna roƙon allah duk wanda ya zo wannan wa'azi allah ya kai kowa gidansa lahiya allah ya zannar da wannan ƙasa lahiya allah ya zannar da wannan gari ya bu lahiya da sauran garuruwanmu Allah ka saukar da albarkarka da alhairinka da rahamarka a cikin wannan gari na yabo da garuruwan mu dukkan su jihar Sokoto baki daya da sauran garuruwan musulmi duk inda suke ya akwai wata boye Allah da tabba da saraka tana nema a taimaka mata da matsalolin da ciki Allah ya yi mata Allah ya yi mata matsalolinta Allah ya yi muna matsalolinmu baki daya wannan gari na yabo muna addu'a gare ku mun zo azin jiha a yabo mun ji daɗi kun tarbe mu da huska kun tarbe mu da tabarma kun zo kun saurara kowa da kowa mai eh, shugaban riko na ƙaramar hukumar yabo allah ya saka ma da alkhairi da 'yan majalisar ka da kuma tsohin kantomomin yabo da shagari da gwaranyo da wurno allah ya saka muku da alhairi 'yan majalisar mu shamaki da na silami da kuma wato na sauran jihohi na sauran ƙananan hukumi waɗannan samu halarta Allah ya saka muku da alhairi muna kiran babban limamin gari na yabo liman dan liman jikan liman le mai tawaye muna addu'a dan dan mu sai tawaye rehe muna da addu'a eh, liman lema sai ka yi kusa domin ka roƙa muna ubangiji Allah ya ƙara muna imani da aiki na ƙwarai